ونعوذ بالله من البدع والضلال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da addu'a wannan yammaci ne albarka na ga watan zulhaj shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai wacce ta daidai da tara ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da sha tara zauna da ci gaba da karatu da muke na alƙur'ani mai girma da muka yi cewa alqur'ani ta Sarkin shari'a Allah madaukin sarki ka shirya da mu kuma wannan shine darasin mu na 58 hamsin da bakwai wadda kafin dorawa kasantuwar muna cikin kwanakai masu albarka kwanakan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwanakan da suke yin aikin alkhairi shine mafi soyuwa a wurin Allah madaukin sarki su ne waɗannan kwanakai goma na farkon watan zuhaj ma'ana ba wasu kwanakai da aikin alkhairi aikin kwari suke mafi soyuwa a wurin Allah madaukakin sarki sama da yin aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanakai goma masu albarka ma'ana daga ɗaya ga wata har zuwa goma ga wannan wata ɗin malamai ce dangane da ranaku ba da rane ba kwanakan goma farkon watan zulhaji sun fi kwanakan goma ƙarshe na watan ramadan amma dararen karshen ramadan lallai sun fi dararen farkon watan zuhad amma dai yinin yinin goma farko wannan yinin da muke ciki wani wannan yinikan na kai goma wannan wata sun fi yini na kan ramadan ga baki ɗaya shi kun ga lallai wannan lokaci ne da ya kamata a tunatar da yara eh, su dan uwa dan sanin muhimmancin waɗannan kwanakai da suke ciki abin da ya buga waɗannan kwanakai daraja daga ciki akwai ranar arba domin a wannan rana ne Allah ta'ala ya cika mana addinin mu ma. al kamar talakun lakum kun wa atamamtu alaykum ni'mati wa rabi talakun islam dina wannan ya faru ne a ranar arfa hakan ta sa sallallahu alaihi wasallam ya kuma karantar da mu cewa yin azumi a wannan rana din rana rana ta tara ga watan Zulhad yana fatan Allah madaukakin sarki ya kankare ma ka na shekara biyu malamai suka ce da yiwa abin da ake nufi shi ne idan mutum ya nisanci manya-manyan zunubai a wannan shekarar wato ya nisanci manya-manyan zunubai Allah ta'ala zai kankare mai zunuban shekara biyu dindi ko kuma Allah ta'ala zai ba ikari da kariya daga barin yin sabubbuka tsawon waɗannan lokuta ɗin kuma kuma wanne ne ne lalle akwai falala akwai alkhairi a ciki to cikin wannan kwanakan ne kuma ke samun yawmin hajjin akbar mutane su lasama ya ce mafi girman ko a wurin Allah ita ce ranar goma ga watan zulhaj ma'ana ba wata rana kamar ta a cikin ranar ita ma akwai ibadu manya-manya guda biyu wanda sauran wato ibadu da ake yi a cikin ranar ga ranar da ake ra'a ba ake sallar yi sallar yi kun ga zancen da malamai suka fi gabatarwa a sallar yi wajibi sannan akwai layya kuma a cikin wannan ranar da ake yin ta ana idan da sallar idi lokacin lai yayi da a yanka abin yanka mutum ya dawo gida ya fara ci daga abin layyarsa mutum bi bane sai ka ci hanta ko da ko da balan aka yi ma yayi eh, amma dai zama to abin da zaka fara da shi a ranar idi babba to shine abin da zaka fara shi a bakin ka shine wato naman wannan layyar da ka yanka ko ba shi da ko to kasantuwar wannan shekarar hikima ta Allah madaukin sarki sai ranar arfa sai kuma ta kama ranar asabar wannan rana ta asabar yin azumi a cikin akwai samani wajen malamai salafan wa khalfan tun daga magabata har kuma zuwa a wannan asari ko a wannan zamani a wannan zamanin cikin waɗanda malaman da suka a kan cewa ba a yi kwata-kwata shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah mu da sarki shi kansa ya rabata masa amma Muhammad bin Khalid Al-Usaini rahmatullahi alai shi ya nuna da cewa babu ne za a yi a cikin littafin sa fatawal muhimma sai yake cewa akai bani cewa saumu yawmu sabat yin hajji ranar asabar tambayar na cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله لكم لا تصوموا يوم السبت illa بما افترض alaikum. فإن لم يجد أحدكم إلا لها عمر أو عود شجر فليمزقه فليمزقها رواه الخمسة وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم حديث ضعيف رواه النسائي أفيدنا عن معنى هذين الحديثين وجزاكم الله خيرا waɗannan hadisan guda biyu wani bawan Allah yi wa Muhammad bin Salih da Usman tambaya hadisi na farko shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku yi azumi ranar asabar sai dai abin da aka ba a kanku idan kayan ku bai sami wani abu ba sai liha shine kashirin shakra bawon eh, bishiya ko itace na bishiya ke ya wannan mutum biyar suka rasu hadisin sannan akwai hadisin ummu salama Allah ta ra'ayi da ita hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana akthar ma yasub yawm al-ahad min al-ayyam yawm as-sabt wa yawm al-ahad mafi yawancin ranakun da annabi yake azumi su ne ranar asabar da ranar la'adi wa kana yaqul ya kasance ina cewa innahuma yawmai idil mushrikin su waɗannan kwanakai ne guda biyu na idil mushrikai wa ana uridu an ukhalifa ina son in saba musu wanda hadisin malik hadisin sai rawun nasai shin ne kuma ya tafi duna ma'ana a hadin alhadisin wa jazakumullahu khaira fa'idan tadamu fa'idan tadamu ma'anonin wadannan hadisan guda biyu Allah madaukin sarki ya saka muku da alkhairi yani in sai ne shi hadisi awwal wa mu yawm al-qiyamah hadisi na farko shi ne da ke magana kan azumin ranar asabar da ulama fi su sahihi sun yi sabani wajen inganta hadisi din wani na daga cikin su masu a wani inganta shi wani na daga cikin malamai wanda abahu a kowanne suka da shi wanda zina sa hahu malamai da suka inganta hadisin قال بعضهم وصل لسين سنتي إنه منصوح لا إنجلتا أما منصوح إيه shi, إن شاء يكون شيء وقال بعضهم وصل لسين إن النهي عن إفراد الإفاضة حمل kada ranar ne kyau ba tare da wata munasaba ko kuma an haɗa ta da wata rana kafin ko bayan ba. Janna da jago? Wa lau kamahu wa huwa a huwa wa amma da mutum zai azumci wannan ranar ta asaba da ranar lahadi wala na haifi zalika wala sai ce ko ba a wannan. Kuma shi ma ainihin ne ne. na jumla ne amma ba a hana ba amma wata ruwa tana nuna ne illa maktulil alaikum وعلى هذا أكون ونن عثمان المسلمين لا يعارض الحديث الثاني الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم هو يوم السبت والأحد bai ba sun karo tsakanin wa'ina hadisan guda biyu a fantuwar cewa na hadisin na biyu na nuna cewa mafi yawancin ranakun da annabi ke azumi ne ranar asabar da lahadi wala kulli hal hade ko ma wani irin yanayi yake shi bai da halin ilmi ikhtalafu fi sawm yawm as-sabt malamai na ilimi sun yi sabani akan azumin ranar asabar fa min umman qal da gaskiya ko ne yace inna ulaysa makaruh ba makaruhi bane wa atlaka Raki, ana ranar da ita kadai ka hada ta da wata kafin ko bayan da munasaba ko ba munasaba Kuma malamin suka ce ba wata matsala ba karhanci in ji maganar farko domin da cikin malamai kan tabbala a kowane kayyata eh, a ba a amma za a yi kafin ko bayan babu laifi fafalar sai sai in afra da fahimu makaro ya kaɗai da ranar ita kadai to an karanta wa in jama a ma'a yau mulma'ad amma an haɗa da la'adi allazi ba da wasu ke bayansa a yau mai juma'a ko ranar juma'a allazi kabla wasu ke kafin ala karanta fi zalika ba karanta a wannan wa'aza wal aqal wannan kuma shine abin da yafi kusa da daidai wallahu alam Allah ta'ala shi ne mai sani ga abin da Muhammad bin Sa'id al ya faɗa kan wannan isho shi kala ne Abu Malik ne ta ban sai wa fitu sunna wa dillatu wa tawhili mazahib al-a'imma ya kawo maganganun malamai dangane da wannan matsala din shi ma cewa yayi hukuma ikrar sabab da hukuncin كديتا رانا أكبر ده أن عبد الله بن بكر أن تقرأه كنا ليس كامل غناء لك عبد الله كان بكر لك توقوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لا تصوموا يوم السبت كده في هذه رانا السبت إلا فيما افترض عليكم سيرش أبو حكا وجبت أبوكم ولم يجد أحدكم إلا لها عبنة إنبة idan ɗan ku bai samu ba sai tsawon ilimi a hudu ta garbin ko santa ko itacen bishiya kalliyan buga hu itauna wani hadisin malin da Allah ko ayyuma wasu malamai sun illa hadisin sun ce yana da matsala kamar da abu da gudu da fitar da hadisin nan ba ta dubu biyu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda da turmi ya fitar da hadisin nan ba ta ɗari bakwai da arba'in da hudu wani sa'i fil lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da biyu ko bin kaza lamba ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da ashirin da shida wa ahmad lamba ta ɗari uku da sittin da shida a mujallabi na shida malam malik imam malik sai kare mun da shi malik sai ma ne kawai ina nufin fafa'un karin kuskure ne Ya abu قال أبو داود أبو داود حديث يوشى حديث سيد منصور وانا حديث منصور شيري هنا عاوزان أبو داود da نهائي كذا amma. ma'arifin mansuki ne wa kal hafiz hafiz ibn hadar yake mutsarin wanda hadisi akwai yin tarabi a ciki wa kala tahawi imam tahawi yake shaz wanda hadisi ne shazi ya sabawa yawancin wato hadisai a a gane ko da yawa da suka zo kan halaccin yin haka wa kana islam kana shekul islam ibn taymiya Allah mu dauke sarki rahmata masa shi ma hadisi ne kai فبدو كلمة أهل a في فقه هذا الحديث على قولين amma malamai duk da haka sun yi saɓani a wajen fitowar wannan hadisin a kan guda biyu al'awar magana ta farko jawabu siya musamman da an walau mufradan halaccin yin azumin kasabar na kula ko da koyi ka kai shi wa za maza malik wani ce maza mata malikiya wai kuwa min kalam Ahmad kuma an fahimto irin wannan zancen daga maganar Imam Ahmad bin Hanbal Allah madaukakin sarki yana amsa masa wa qaru ibn Taymiyyah wa ibn Qayyim Abu Qarim min Shaykhul Islam ibn Taymiyyah da ibn Qayyim su ma wannan shine abin da suka ba shine abin da suke kai wa haula waɗannan malamai da kafin hadis sai raunar hadisin ma'ana Imam Ahmad ibn Taymiyyah ibn Qayyim sun da kan ce sun da'ifi an gane da ke ko wa qaddimu alayhi ahadith as-sahih sun gabatar da ingantattun hadisai a kansa allati wadanda tahissu ala qiyam arfa wa sitri shawwal wa ashura wanda suke faɗakarwa akan yin azumi ranar arfa da kuma azumin shi da shawwal da kuma azumin ashura wa siyamu salatu ayyamul bid kuma a zumtar kwanakan nan guda uku ake kira da da ranaku a yamma sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata wasu yamu ya gudu mai tsari yau kuma da sun da suke gani a kan yau a azumi gobe a ta ya mu daura alayhi salam da ya kaga dole sai an samu da mene an samu a kaba ne tunan sai ka sha talata za ka yi laraba ko sai ka sha alamis aka juwa sai ka sha asabar za ka yi lahadi sai ka sha litinin kana za ka yi wasai ga ta kama mene za ka yi asabar ka sha lahadi an fahimci wannan da ke ko kalan sai yake fala budda ayyuwa yi waɗi ba hadu a zai ayyam ya musamman ai ba makawa ɗaya daga cikin waɗannan kwanakan waɗannan azumin muka sun dace da asabar وكذلك حديث الصيام يوم قبل الجمعة ويوم بعدها. هكذا hadisin da ke bayanin yin azumi kafin juma'a ko bayan juma'a wa qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam da juwairiya da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wato da yake juwairiya lamma qamat al-juma'a sai ta azumin juma'a sai ta turidina an tasumi gadan ina da zaki gobe ne a ruwayan cikakken ta la a'a to yi kafin yau ta ce ce su da yi abinci kenan da za ta yi asabar za ta ci abinci a'a a sai kenan in ka yi azumi juma'a babu da za ka yi ne za ta yi asabar mutanen su da kuma Nigeria sun yi ja a'a za ki gobe a'a ba su to sai eh, da a hau bane ko mai ma'ana ta ta abinci الثاني مجانا تبيو كراهة إفراد السبب بالسياق كرحنك asabar da بأذن ومذهب مذهب الجمهور كما هكا الجمهور ما لم يتكتب فيه الحنفية والشافعية والحنابلة الحنفية والشافعية والحنابلة وكان ده وقد حملوا هذا الحديث سورة كون عليكم على المنع من إفراده قد بالتعانى ثاني في بالسود هذه لأنه يتبعهم باليهود كما سكن يعني اليهود هذا يتعتبر تفهم وأيدوا هذا بما روي ينكر ونن لابن ذاك رويته عن ابن عباس قبل ابن عباس أن أم سلمة قالت أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وفي يوم أبو ثاني بكثرة سيدنا عزم كان يقول لنا سوى إنهما إيدان للمشركين للمشركين إيدك للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم suna ta mene in saba musu shi ma da hadisin da'ifi ne a karshe wannan sai kamar da makaranta a baya an fahimtar da ke ko to wannan da da'ifi ne da suka dogara da shi wancan ma da ya hana shi ma akwai safani da yawan malamai sun ce bai inganta ba ko sun ce ya inganta amma mansuki ne ko suka ce a ah, shaz ne wasu da ah, hadisi ne mutare an bashi wanda kyau ko to kasantuwar haka abu malik ya ce amma hadisin abdullahi bin muslim amma wani hadisin na abdullahi bin muslim kada tazafarat al-aqwal al-a'imma ala ilalihi an samu maganganun malamai da yawa akan illar hadisin wa alaihi ta wannan fala haraja babu laifi fi siyamihi la siyama in wafaqa yawman nuriba shar'i ila siyami babu laifi azumta asabar musamman idan ta dace da wata rana da shari'a ta ne sai umarni ko ta faɗaitar da yin azumi a cikinsa wallahu alam kamar azumin arfa za a yi a gobe kenan ko babu laifi azumin arfa ko ya kama asabar ya halatta a yi kasantuwar za a yi azumin arfa ne ba za a yi azumin mene asabar ba ta kasa wani bawan Allah ya yi silsila masa'ir da muhimma ki fi ila a'imma azumi shi ne da uku masa'il muhimma fi fi ila a'imma sai ce الصيام يوم الفرد في غير آه، فرض وقال العلماء فيه قليل مراد محمد شحرور فأشتيا كاو توغن من فكرة دي مغنغنو مات كم بنيا أجمع جا أجمع جيسو مغنغنو مزاهد دمنا جارا أيو يم مزابو دمنا كيكا يا كاو مغنغنو أشتيا دي نيا أشيان مطعين مطعين حديثم zan da ke ko da kuma ganin da malamai suke abu da yasa na fara karanta mana wannan shi ne a kalle ta a dunkule sakon dai shi ne hadisin yawancin malamai sun ce bai inganta ba da yawa da kusan malaman suka ce ya inganta amma mansuci ne kamar da abu da ya faɗi sai ma musawai ko suka ce hadisi ne shali kuma sun da ke ko to wannan ne kuma malamai suka ce kenan babu laifi babu karhanci dan an yi azumi idan ga wata munasaba ranar asabar amma ka ware asabar ita kaɗai da nufin girmama ta da nufin garza ta ce yau bari kai azumi wannan an hana ai kamar juma'a ne saboda juma'a ce bari kai azumi a wannan ranar ita ma an hana haka kamar da muka za a jisun zuwairiya amma da za ka yi azumin juma'a ka yi asabar za halatta kamar da za ka yi azumin asabar ka yi lahadi la halatta haka nan to kenan idan da azumin zai kama a ranar ashura da zama a kamar ko tasuwa da zama a kamar ko arfa da zama a kamar an gane da ke ko ko ta kai ita cikin a jere, kaga la gudda sai a kamar sake da shi an gane da ke ko to irin wannan munasibobin babu laifi idan an ajiye ranar asabar kamar da ake sabanin a zan malamai na duniya haka nan ma nan kasar akwai wannan Amma da Awal Albani Allah ji kansa shi ma ya tafi ba za a yi ba bayan su ah, Mamman Sani Umar Rijiyar Lemo ya yi dogon bayani masu gamsarwa da dalilai akan cewa babu laifi in ta kama da munasaba kamar da ta kama yanzu babu laifi dan an yi wannan sun da ke ko babu laifi ba hana ba amma haka kawai ne dai Kawari ne ka ware asabar ce saboda asabar shi bari azumi a ciki wannan ya saba da karantar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam an jona da ko da haka babu karhanci a ciki kuma ba haramci a ciki a kan wannan to wannan malamin dai zantukan sun faɗi kwarai da gaske amma dai a dunkule a takaice abubuwan da ya tattauna ya kawo maganin wanda suke ganin za a yi da suke ganin da za a yi ba ki gwama tsakanin hadisai din inda wannan hadisin in ka tafi sahihi ne masha Allah babu ne kina so da suka ce sahihi ne to ka ɗauko shi to ga kuma su kuma sahihai ne da za a yi kenan za a ajiye sahihi ne ga sahihai ko ko za a haɗa su ne a aiki su gaba ɗaya suka ce aljam'u aula min tarjih idan zai haɗu a aiki da su duka biyu to haɗawar shi ya fi alkhairi an gane ko da ya tarjihi a ya tarjihi a kan ɗaya an gane ko a ce wani ya goya a yi a ya yi haɗa su an gane da ko a haɗa tsakanin hadisan gaba ɗaya. Mutuwa ta fuska ba ta haɗu. Wannan shirin ba a yi. haka kuma ya gwada na ai da sai malamai suka ce abin da za mu kalla shi ne a ɗauki asabar ita kadai a ce za a yi azumi ka ɗauko wancan hadisin a aiki da shi idan da sama ko ba sai a ɗauko wani gowar waɗannan alisar domin yanar sama ya kwaɗaitar da yin azumi ranar arba sai ce sai dai idan ya kama asabar ba. Aljon da ke ko? Wasu kan ce تعقيب الجواب عن وقت الحاجة لا يجوز لا يجوز تعقيب الجواب عن وقت الحاجة أدي على التأجير أنت بياني لوقت الأجير المكاتب يقصد كم شيء سؤال أبو قاعدة أصولية إذن أكا ثاني حذر أكا ثامون أن يعرف أجل نجيبه ونقوم أنفعكم za ka ɗauki hannun ne a kan ne a kan ainihin kwaɗaitarwar ne ko ta kuma tafi kuma gaba ai akwai ka'ida cewa idan ga magana ga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake gabatarwa a an samu maganganun annabi sallallahu alaihi da yawa a akan kwaɗaitarwa da azumi ne ai azumi mutlak a bar azumin ne a ranar arba ga aiki a sallallahu kuma ina yi asabar ina yi la'adi ga magana da ya ga wa jariya an gane da ke ko to ga wannan to idan aida ce to ga wannan kaida ba za ta aiki akan wannan ba domin ta ci karo da wannan kaidan inda wannan guda ɗaya ya azari ga kuma na yi kai birjik sannan kuma za ka yi saɓani kan ingancin ma hadisin guda ɗaya a tattakan malamai na soji da suka an yi da kyau babu laifi in ta kama a irin wannan yanayin ba laifi don an yi azumi ranar asabar musamman azumin arfa ko azumin ashura ko azumin wato suci shawwal ko azumin tasu'a daga kuma sauran azumuka da ake sannan da mutum ya saba yana yin azumi yau gobe isha sai ta kama da asabar ba zai tsallake ba sai da laji da sun malaman eh, eh, malam muhammad awwal al libari da sun magana ce in aka zo sai a tsallake su ba ana azumi ranar alhamis ba da ranar litinin su idan iri ya kama alhamis ko litinin za a yi azumin ba za a yi ba sai mutum eh, ba za a yi ba saboda an hana yin azumi ranar ne ranar iri an mace da ko kuma an ce azumin arfa a cikin ko da kama ko sai da ranar za a nemi za a yi tunda su ba ana azumin ranar asabar ba ne ana azumin ranar mene ne arfa kamar ita ba za a yi azumin alamis ba kama iri saboda ba ana wato an yin azumin alamis ba ne an yin azumin iri ba a yi yanzu misali hadisi ya inganta zan ya wato azumin ayyana da ba amma a wani sabu ba a yi me yasa suna da cikin ayyamu tashri kuma nan sula kuma ce ranar ce na ci da sha daga sha uku wata ba za ta yi azumi ba kuma ga shi wannan karan ku lura za mu ga ranar sha ɗaya ga wata ranar sha biyu ga wata ta kama ranar ne. ranar litinin amma ba za ta yi azumin ba sannan ranar sha uku ga wata sha uku shekara daga cikin ayyamu da amma ba za a azumce ta ba me yasa ko ta a cikin kwanakan sallah da litinin ba za a yi ba a ta abubuwa wata kuma ba za a yi ba me yasa saboda kwanaki ne da yi. an mutum da kai ko da haka alaikin hal ya kaji shi kalabai ya ce ba za a yi ba ba ji son zuciya ba son zuciya ba ne akwai magabata da suka taba akan ba za a yi ba kwata-kwata Masu kudiri eh, irin nasu irin abubuwan da suka dogara da shi amma dai zance gaskiya mafi tsada shi ne cewa babu laifi a zumtar ranar wato asabar idan ta kama da munasaba irin wannan ta zamanto ranar idi tsaman kwan ta kama ranar arfa ce ko ta kama ranar tasu'a ne ko ta kama ranar ashura ce ko ta kama a cikin kwanakan wato ko ta kama a cikin azumin da ake da ta su shawwa ko kuma ta kama a ranakun da mutum yake yau yi gobe isha yau yayi gobe isha wannan babu da yi haka nan da mutum zai bakantar yin wani abu. sai ce ita bakantar yi mun ba matsala a kanka da wajibi ne amma ina za ka yi bakantar ka kama da saboda an balin gidan wanda hadisi dama ya ci karo da wannan magana din Allah madaukin sarki da gaddan wannan shine a taƙaice dangane da magana akan wannan matsala da ce malamai suka tattauna suka ainihin jikinsu kan akan wannan matsala din amma dai zance da nake kai shi ne ya tabbata yin azumi ranar asabar idan da munasaba irin wannan da ta kama haka babu fi gobe kowa zai yi da azumin azuminsa da kyau ko babu da ke akan wannan kasantuwar rana ce ta arba. kuma za mu azumin arfa ne ba za mu azumin asabar ba Allah madaukin sarki fa mu dace wanda shi ne a takaice Allah ta'ala ala dan karin budawa da dogon bayani mutum da zai samu wannan littafin cikin alimin ilimi wannan zai mana amfani kwarai da gaske مسائل المهمة في ذكر الأئمة مسائل المهمة في ذكر الأئمة صيام يوم السبت في غير الصلاة wa qalu bil fi an jona da ko kana zai ce maka gaya wajen fito da matsalolin wato matsalolin Allah mu dauki sarki da dadda mu kuma ka duka mu shiga karatu dai ah, layya ita ma ibada ce da malamai suke sabani akan hukuncin ta daga cikin malamai wanda suke ganin dole ce wajibi ce amma ga wanda yake da hali ke da iko kana da nufiya a kana da hali da can kashe to kai ba kai ga dama ba a dole kawai kai kuma shan da ko dole ne amma wanda bai da iko wanda bai da hali a ba dole a kansa ba dole a kansa sannan kuma da ke tattauna a mutum misali ka kai dabbar da za ka yi layya sai ranar iri kafin a sako iri su ta mutu ya ke nan wasu wani mutu shi ke nan amma kana da halifa sai ka canza ai ka fi wata kaya a matsayinka eh, ya ba wata yawa. ai ne da zai <laughs> shi ne sai saboda ba a san ladan ya kuce ma ne a ga ne tausayin ba eh, ake ka tafi aljanna an gane wani da ke ko sannan a aika kuma za a gane kuma su kuma sai suka ce samun kun ga ai akwai nau'ikan dabbobin da ba a laye da su makauniya gurguwa ko iya mara mai kuma to ka kargo su sai ga mun ka daura dabban layyanta ranar sallah sai ta kani wasu wani suka ce babu da kawai sanka tun da bayan da ka iya amma kana da halin da za ka canza wata to ka canza in babu ba an kai lafiya ka daure ka gyara ka har ya kai lokacin wasu ya ka samu akasi a lokacin da ce malabi ya ga abunka fatan Allah zai baka wannan lada din an gane wanda ke ko Allah mu da sun saki za mu tashi sannan idan ayi layya yawa wasu matasan wai ba su da halin da za su layya bane wai ba su da inda za a soya naman layyan ne a'a kayan nan ba dalili bane ai ko ba gurin suya ba ka ga cewa kai in sulasama hadisin da bukari da mutum suka rawaita ai abin da annabi sulasama ya nuna za a raba naman uku ne annabi sulasama ya ce amini a yi sadaka a yi kyauta a kuma aji to kaga tun da ba wajen ajiya ba sai ya sadaka da kyautar ba an fahimta da kyau ai kaga nan an mawalitan aiko sannan ka ɗauka kai haya wannan ma'ana ka kai ka ba da ladan suya to sai dai mu sani musamman iyaye mu fata da koran iyaye da suke jin mu idan aka zo aka yanka miki ragon layya duk da ya halatta ka da kanki abin da duka mata ne laye yanka abin su da kansu amma ba laifi bane dan ya wuce ka wani annabi sallallahu alaihi ya yanka wasu ya ta ali da abi mali da yanka ragowa amma ba laifi bane ko da mace sai dan ta yanka a kan da ko wannan na kai na na cikin kafin hijiya a kan halittun mace da yi ne ta yanka idan mutum iyanka sai zamanto wani ka kira iyanka ma da kake ganin kuma ya kamata ka baki ladan wannan yankan da ima da duka kirki kuɗi da kai masa amma ka ɗau naman da sunan ladan yanka wannan haramun ne ba a wannan amma ba laifi shi wannan ka yi ba wannan aikin in yana cikin mabukata ka ɗauka ka kai mar ko da kuma cikin mabukata ai kyauta ana ba mai kuɗi ana ba talaka malaki a ɗauke a baya matsayin a matsayin kyauta amma a baki da sunan ladan aikin da ya yi wannan haramun ne haka nan amma tsida da sa ka kwaye da shi ba akwai ladan aiki aiko ko raguni kuka so shi ko raguna haka yana ko tinkiya ko awakai kusan duk ana da waɗannan abubuwan daman ana layyar ne daga imatul an'am su ne raguma shanu tumakai da awakai illa iyaka raguni ba a layyar da shi sai ya kai shekara biyar zai yi ta shida sa da afiya ba a layyar da su zai kai shekara biyu duk duk sun shiga tsawa za su shiga ta uku amma rago ɗan shekara ɗaya kan ake laye da haka nan balabi a shi in ka samu ko ba ka da ikon da ka sanya shekara guda to amma in kana ɗan rabin shekara wata shi da ke nan ba babu da ke za ka yanka shan a matsayin layya rago ba amma amma tauran ka duk faragensa girman zan da ke wannan mutum a yi haka an fahimtar da ke ko kan shi kun ga kenan ba yi da rago shi ya fi daraja sai ce da rago ce falala da ka yanka sa ba da ka yanka rago a wajen layya ya fi lada an fi da ko amma a wajen aliyafa yi da sa da rago ne sai sa kuma a zo rago amma layya rago su yake saboda shi da fil namar ne ake kalla ba an zo da ko zaka sai da zaka yi ke da zaki yi sani ba a ba da ladan aiki a cikin naman layyar kar wani ɗanka misali ka sa yi yi hidima a ce to zaki fatar a matsayin aikinka sai na ma ka yi kwaɗo domin yanzu ka biya shi ladan aiki ne ne da fatar layya haramun ne amma ka ɗauka ka ce kingo sadaka ungo kyauta babu da ko sarwa kai ba ki yayi ba ba shi ba kun da kyau amma idan kai kai layya to bai halatta ka ɗauki naman ka siyar ko ka ɗau naman ka sarka ba ka ainihin jiya ladan aiki da shi ko buƙatar ko da gangunan ne ko ta yi kafo ne ka kare kamar ragunan da kai layya da su ka ce a kirawo irin su ba ya ko da zo su ta ba ya biyu. an hana me yasa ai siyarwa ce amma an ka zubarai aka ɗi ba ya je siyar ba malami su ba shi layyar ba sannan kawai da na faɗa a baya layya ana yi kasa naman nawa sunna ne musali ne a kasa uku ko ɗaya a suya a gida a kan iyali na ɗaya a kyautar suna biyu a mene a sadaukar to wankan na suyar ta gaskiya kuma ta ke kenan ko a mai tuya ta gaskiya a aji ba su ne Allah ta laifa mu dace su sannan ta ta gaba sai kama yau da ya kamata mu tattauna ta dangane da ranar idi ta karan kanta idin babban sallah yana da bambanci da idin karamar sallah dangane da kabar bari da ake yi in za a fita idi ta a karamar sallah ana kabarbarin ne ki zuwa lokacin da liman ya fito liman na fitowa an gama in ka fito gida bai ka fata ko kuna jira ba kuna ra'a kuna kaza a na fito ana ne ana kabar bari to amma kabar barin kuma ba kai ne ne rinka bayarwa ana ansawa ba haka ake yi kowa zai tafi na nashi Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا Allahu الله Allahu الله أكبر ولله الحمد wani shi ne fi gogin da ake ba a ba za a samu wani hutu gaba ga tawaga a bayan gari ina bayan ana ansa Allah kowa zai yi nashi sannan a idin babban sallah wannan da muke tinkara a la'ari ba bari barin bai tsaya iya fitowar liman liman ba zai ci gaba da yi za ci gaba da yi a bayan kowace sallah ta farilla har zuwa la'asar kan rana ta sha uku ga watan wato la'adda da na dage nan za ka ta yi mene wannan bari, in aka idan da sallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahi alhamd babu ne wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi a fili dan tunatar da na masallaci bara misali liman an yi sallama ya jiyo da za da yi kasa auya kwana ji Allahu akbar sai kowa tana oh wato ana yi dan kana dauki lokaci wani zai iya mantawa sannan babu ne ji tunatar a tsakar da yan uwa da abokan arziki da cewa wannan ba sunna ce sannan mu lura idan ta yi tafiya idi da ta yi tafiya domin ibada aka tafi ibada aka tafi sannan idan an je masallacin idi ba a yin nafula kafin sallar idi ba a nafula bayan sallar idi kana zuwa masallacin idi zaurawa za ta kuma an ta yi tafiya idi ana fita maza da mata da manya da yara manzo Allah ta sama ce har masu haifa ba ta haila masu al'ada da birni sai dai su ba za su yi ba zauna ne nesa da wato da mutane halittu ne ne da addu'ar musulmai an ba da kyau ko amma kowa ne mutu iri daga wajen adon sallah abu nan mai kyau yin ado amma mata in za su yi kwalliya to kada su bayyana da kwalliyarsu kuma har da yake bikin idi ne bai halatta musu kuma to wato idan bai fito fili ba za ga yarinya ta kasa sa ijabi masha Allah ila islamiyya zun da yake kuma na makaranta ko daga sama har zun za ta islamiyya amma yau idi ko bikin sallah za a nade ka aji wata za ta sha mamaki in ba hijabin ne za a kawo nan ne wanda ba shi wani hijabi ba da ta karɓa hijabi ba kuma ya kuka da ko wani yadin hijabi da mata suke shiga mai tsadattiya yadi uku sai ya ɗinka ma hijabi uku ko hudu kuma an sa ni kina lajin jini bayyanar da surar jikin ya mace wannan haramun zai shiga shi wani za a shi kuma ga yi dogo tun daga sama har ƙasa amma da shi da babu sunan su ɗaya ta farko roba ne na biyu shaka-shaka ike rasha-rasha kan da ke ko na uku za a kai shi da ado a jikin wannan bai halatta masu ta kai da sunan hijabi ba wannan haramun ne a daidai ba ne domin mun shirka guda bakwai na hijabi dole ne sai ya cika shi ta bakwai zaman to shi kauri mai fadi ba ku da ta ce ba ba su sake ba sannan zaman to ba ado bane a karan kai shi sai zama to bai kama da kayan maza ba ko bai kama da kayan mere kayan kafirai ba sannan kuma isa mun zo wannan kayan wannan idadi din ba libasin shukura ne. dole sai mun lura da wannan ne ko sai Allah aka yi amma za ka ta kasa kudin ka ne masu yawa wajen tsayawa yan shi amma gwara ma baka siye shi ba ya saba da shari'a wani zai siya ne saboda an ce shi ake yayi ko sai wani tafi fa yana da hali yanzu kaje ka sai yaji dubu tara ko dubu shida ɗari biyar yaji uku a da moris ma ka ga wata ɗari biyar biyar ko ko shi ne mafi kyau sannan ku lura ku mata ai kara martabar ne da darajar kuma ta sa ya mata jikinta in kana zuwa wajen ta ka ta yi da asali sun sa wanda yake yalwatacce, wadatacce kuma wanda yake ba mai ba ai ya miki kin ko zai fi samun ne ki fi samun nutsuwa kuma ban da ai ba ta ka nuna ta kuma dole sai kan ba za koma haka ya kamata lalle mu wato mu kula mu lura sannan mata za su tafi iri ya halatta maza su sa turare mai kirki amma mace tare da sa turare ka fita ba kuma da nufin da ke cikin sunan turmi zala ce duk wacce ta sanya turare duk wacce ta sa turare ta fita a iya kwani ya sun sai zama sunan turare turaren mata launin turare ke bayyana ɗanyen tsayin goyo kamar da ne kuma ba su kan yake son in bulbula ki fito amma amma ki gane idan a wajen mijin jire in wanka zaki da tarare babu laifi da ki wanka da tarare, ki wanke kayan ki da turare ke sa sai kika biyo yayi eh, in kuma kashin ya yawa kuma to wannan kuwa amma dai ki sani sa tarare a gidanki a kwariyar gidanki a wajen mulki ba haramun bane amma mutum ta sa tarare da kanki ta fita wajen wannan haramun ne gaskiya ba daidai ba ne ya kamata ɗan uwa musu tsoron Allah mu kula da wannan sannan ba ta samu da mu lura da wani abu mukan mai da ranar idi ranar kamar ranar ce ta hankali da ta'addanci da shirme wani yana da mashin sirkir mabula mabula ta shaku Ina da raɗaɗaɗa haka yana tada hankalin mutane to ita ce fa rana mafi girma a wurin Allah yawon yani yawon hajjal akbar to rana mafi daraja da kake sanka aiki mafi daraja sai kuma kai aiki mai muni da za ka fata musulmai me ka ci riba kenan riba dukan mu alhamdulillah wannan fitina ta yi sauki a nan a wasu wuraren musamman birane da irin su jauta su, hakan sai na abu da abu mai kara ko yanzu sun fara gane to amma mu nan ma akwai madadin yara za ka ɗauki ɗari biyu ɗari da hamsin a ba su bindiga da suna wa abin wasa sun ka gwada sunansu wallahi ba daidai ba ne na farko wanda ya siyar sai kuma ka dinga sai mai kasar kudin mene kudin bullet a ranar sai gawo ya kashe bullet ɗin hamsin kuma ga yadda ya samu lada ba ko dubu domin tada hankalin mutane yake kuma ku lura wannan ba aikin alkhairi ba ne don mummunan koyi kake koya masa da adalci in wanda yi shiga a ransa Allah bai taimake da samun tarbiyya ba ki tori a haka kaga shi ka ka kula ta yadda kama wani ga kokari ke ka ga gwada wannan har bai ka eh, ko ce ma na kake ka ko ya mu ga shi da gani a dina dai. to kaga ta kamar san wannan tabbacin ne a rai ka ba daidai ba kiyaye. kuma irin wani abubuwan suna tasiri gare da gaske Wani shi ne ga muna yaro ne ba makaranta ya cika wa ɗaya na biro ne aka cire ya sai tafi ne bai shi shi wallahi bin yi wani ya cika wani abin shi wani ne gobe wada ya saka wannan yana gani dama kuma ga shi yana sha'awa sai ya saba to shi zama ta gaskiya kake ne. an yi ba dadewa a kasar nan ba wata kasa ba yaro ya yanka kanin shi an sa wanda kuma ya dora yi take kauki ta kauya ana kallon yan masu kallon ne ne rasulun ko kuma yana daukar sa kawai ta kauya sa da yaran kuma an tafi wani alkhairi ya zama wasu kuma matasan akan mai da ranar iri ranar kawai wani ana kallo da yake kalla tana da fitsara wani shi ma ba daidai bane ya kamata mu tsoron Allah mu kula in ka tafi idi ka tafi kana kabar bari hanyar da ke ni ka tafi dawa sai ka mere sai ka canza wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu lura da waɗannan abubuwa waɗannan su ne a taƙaice da abubuwan da ya kamata mu kula da shi wanda zai laye kawai da aka faɗa can wato wannan yi sama za ku ga sallar babba akan dawo lokacin ta kasa akan lokacin da ake yi na ƙaramin sallah saboda idan an yi tara kan to za ka gana a ce takwas da rabi ko takwas ko wanda yawancin masalatu za na gana cewa takwas amma nan da za a yi takwas da rabi insha Allah karfe takwas da rabi kamar idan aka saba a yadda aka saba ya ga kamar lallai mu lura kuma da maza da mata za a fita kuma ana yin wato idin bana zai kama da ranar lahadi shi ne tara ga wato shi ne goma ga wata ba tara ba ko ba a asabar da ita ce ranar tara ga wata ranar arfa kuma kamar da mun gabatar da tattaunawa gwargwado da maganganun malamai da fahimtocin su akan hadisan da ya halatta mu da ji azumtar gobe tara ga wasu wato zulhad a matsayin sa na ranar yaushe wato na ranar harfa kuma mu da shi sarki ya samu da shi to ina ganin mun lokacin da alaikum salam na eh Eh, sai sai mata ne kuma to sai a kiyaye hakuri a gari domin koyi ne ai koyi ne ka gari sai a kiyaye idan irin yara ne masu tumbudi to ai matsalar idan ka kawo karamar yarinya ka kiran za ka ba ta fata bakin sai da mahaifiyarka in sun tafi ba ta ke ƙarfi da ƙarfin kowa da mahaifiyar kaga ba za ma a gane cewa yarinya aka sa ko wannan shi ne in dai suna da irin wannan ƙanshin mai ƙarfi in mace za ta fito bai halatta ta sa wannan mayamayan ba za ga akwai humra da suke amfani ita ba tana da karfin ƙarfi a gidan ki ba ta ke ba duk kwale amma in za ki fita unguwa inda kana da ƙarfi da irin turare ko kama da ma wasu turarukan da turarukan na ɗari uku ɗari biyar wannan man ko wannan hodar ta fi ƙarfin gani tana da ƙarfin kaifi to sai kafa da ne, domin shi ma turaren ne aiki. da gane da ke ko sai kafa da wannan wallahu ta'ala na eh أنا هذا صوتي أي سيري أغانا شو أيو با أيو أنا كذي لا أنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أبوك أنا يعني كذا كذا صورة لا توس توس توس خاوش يقول نيا وانت أيوة أنا أي ولا قبل أنا تنادي بيجي بس ما يناديك بس يدوك تيجي بس يدوك هذا duk wanda fa yi kuma kai daga tana musu tana da ladan Ya ka sai mu kula da wannan Allah ta'ala shi ta da na'am na bayan sallolin farilla haka nan za a yi amma ba za a kaga sauti gaba ɗayan masallaci kamar ana wazifa ba eh, an gane ko kowa zai abinka a fili gwargwado an gane da kyau kuma sai an taga murya can kamar ana irin zikirin juma'a ko na wazifa da suke yi ba Allah ta'ala shi ta da na'am na ganin yau haka za mu tsaya abu da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren Allah mai ɗaukin sauki ya fi mana alkhairar da suke cikin wannan wata Allah ta'ala ta fara mu da su wato dukkan alala da ake dacewa ake samu a wannan lokuta Allah ta'ala ya dadar da mu da su kuma in ka makara da kai wasu ayyukan alkhairi a ganin ka na musamman ba wayan kwanakan kana da ragowar gobe da jibi suke kokarin morar gobe da filin don samun dace a irin albarkar da ake ciki kasantuwar ba su kwanakai masu daraja da aikin alkhairi ta mafi cewa a wurin Allah kuma da yin aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanakan guda goma Na kuma ya kamata lalle mu lura sannan mata maza matasa duka kowa abu ne mai kyau suna tuna musu cewa akwai azumin harfa domin wannan wato la'asullar da kowa ya zama ya wato ya fa'idanta da ita ina kaga baka yi wani abu a baya to yanzu kaga ka dora kuma ranar idi za ka yi kamar barinka za ka je sallar idi shi za ka yi layya ka sauran ziyarar yan uwa da sauransu da karanta wa iyali da sauran abubuwa da na alkhairi Allah mu dauki sarki islamu dace wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah